La'akari da yadda lokaci ya fara ƙuratowa a wa'adin shekara guda da dokokin sai da yawo suka yi tanadi wa waɗannan ƙasashe da suka sanar da ficewarsu daga sahun mambobinta ya sa gwamnatocin Mali, Nishar da Burkina Faso suka dukufa da neman hanyoyin maye guraben mahimman ababen da ke da nasaba da ƙungiyar ta ci gaban tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka. mafari kenan ministocin cikin gidan ƙasashen uku suka yi zama a bamako da neman mafita a kan batun takardun bulaguro. Ministan cikin gidan Nijar Janar Muhammad Tumba ya ce dukkanmu mun yarda da samfarin fasfon Burkina Faso a matsayin mafi dacewa da kasashenmu. Haka kuma samfarin katin kasar Mali na iya zama mafi cancanta da yankin nan namu. kuma hakan ya yi daidai domin idan aka lura za a gane cewa abin zai fi zo mana da sauƙi. Mamba a ƙungiyar farar hula ta MPCR Ibrahim maiwa ya yaba da matakin domin a cewarsa abu ne da zai karfafa cuɗanya a tsakanin al'ummomin ƙasashen iOS. Akwai 'yan matsaloli da ake fuskanta kamar in ɗan Mali ya taso zai zawa Nijar ko kuma ɗan Burkina Faso ya tashi zai na Mali game da wani binciken takardun na yi. to yanzu wanga abu ya an kaddamar da shi zai ba da dama ta ka gani dan Nijar in ya tashi sai ya tai Mali dan Mali kuma in ya tashi ma ya tai Burkina Faso da passport guda card identity ita ma duka guda ce eh, ga kasashen waɗannan namu uku wannan abun alfahari ne ci gaba ne cikin wata ta tahiya ta mu dan mali da yan burkina faso da yan niger su zamanto tsintsiya madarmin ki daya ministan ya kara da cewa idan komai yana tafiya kamar yadda aka tsara za a fitar da waɗannan takardu a shekarar 2025 a ko ina a kasashen ios kuma bayan ganawa da shugaban rikon kungiyar shugaban gwamnatin mali janar asimi gwaita ya ce da su mataki na gaba shine a hamsarta ɗaukan matakan isar da su hannun jama'a da yake bayyana ra'ayinsa a kan wannan yunkuri sahanin muhammadu wani mai hamayya da gwamnatin mulkin sojan nijar na ganin abin a matsayin wanda ka iya haddasa cikas wa harkokin 'yan nijar mazauna ƙetare wato mu ba mu da wata basira da yadda za mu yi mu makanun mu sai mu ɗauki fasfo da burkina faso ko mu ɗauki karti identity da mali 'yan nijar da ke ƙasashen sediyawo sun yi 'yan nijar da ke yawa wanda ke mali da burkina faso shin suna son kuma hariyo eh, 'yan ƙasa da ke zaune cikin ƙasashe na sediyawo wani cote wani ghana eh, benin da sauransu su shiga cikin halin kakani kai a jajibirin cika shekara guda da kafa kawancan IOS ne shugaban rikon kungiyar Asimi gwaita na Mali ya sanar cewa Niger da Mali da Burkina Faso za su bullo da sabon fasfo nan ba da jimawa ba domin jama'ar yankin a ranar 28 ga watan janairun 2024 ne kasashen uku suka sanar cewa sun fice daga sai yawo saboda zargin kaucewa ainihin manufofin da aka kafa ta ya zuwa yanzu yunkurin mayar da su sahun dangi ya faskara a ci gaba da sauke shingaye kasashen uku a taron da suka yi a tsakiyar makon jiya a nan ya mai sun cima wata yarjejeniyar sassauta farashin wayar telefon a tsakaninsu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga ya Yamai a jamhuriyar Nijar.